rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Aisha Shehu Kabara ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke tare da ku. Shirin rayuwata na wannan rana zai yi duba ne akan hoɓɓasan matan maraɗi da ke jamhuriyar Nijar wajen neman takardun kadarorinsu gabar na gonaki filaye da ma gidaje waɗanda suka siya ko suka gada bayan rasuwar iyaye ko mazajensu wanda hakan ke nufin kawo ƙarshe wajen hana su gado da aka daɗe ana yi da kuma daƙile duk wani rikici da rashin fahimtar juna da ke mamaye iyalai da dama a yankunan na Nijar. A mafi yawan yankuna na maraɗi mata na fuskantar wannan matsala sai dai wasu yankunan sun ɗara su. A halin da ake ciki a yanzu mata sun tashi haikan domin mallakar takardunsu da zarar sun siyi wata kadara al'amura saɓanin baya da suke barin ragamar komai a hannun mazajensu inda aka daina saka sunayen mazajensu ko na 'ya'yansu lokacin da suka sayi wata kadara ko kuma bayar da jingina ko aron wani gida ko gona wasu daga cikin al'umma na kallon matan sun fara ɗaukar matakan ne bayan zabar wasu garuruwa goma na jihar maraɗi domin gudanar da aikin bayan an faɗakar da matan da mazajensu da matasa da ke zama manyan gobe da yawa ƙasashe irin su najeriya Nijar, kamar da Chadi da sauransu. Akan fuskanci rikici akan kadarori musamman mallakin matan da mazansu suka rasu. wanda dangin mazan ko iyalai kan ce dukiyar ba ta macen bace ko kuwa ta ta ce tunda dai daɗin zama ya sanya ta sanya sunansa ko ba shi ragama ba tare da shaida ba bakin ma a wannan rana sun haɗa da malama hafsu muhammad da sha'aibu dan hajju na kwamitin kula da takardu na garin kalgon warau na yankin tsibiri amma kafin nan sai mun ji rahoton da abokiyar aiki shamsiya haruna ta haɗa mana rayuwata ma'aikatar da ke kula da filaye ce ta jiha ta fitar da wannan tsari bayan wani bincike da ta gudanar inda ake fama da yawan korafe-korafe da rikici akan filaye ko gona sannan da hana mata gadon waɗannan abubuwa idrisa haru na ma'aikatar filaye ta jiha ya bayyana mana burin da suke son cimmawa ta hanyar wannan tsari na faɗakar da matan su takardu kowa yana da haƙƙi abin da shahi hili da wani gungu ba samun ko mata ko maza haka a waye mutane kai bisa kan abin da dokoki suka ce da yara marayu mutanen nan a waye musu kai bisa kan abin da shahi daraja darajar yin takarda a zan yin takardun kariya mu da gurin mu duka abin da shahi hilaye mu a rage rigin yi da abin da shahi hilaye babban gurin mu kenan habi hamisu ta dade tana amsar gonaki haya a garin jiratawa kafin ta fahimci wannan tsarin ta faɗa mana yadda ake yi gaskiya ba a yi cika yin takarda ba eh sai dai kawai dai in lokaci yayi ka biya kuɗin ruwa a yi maka resi na ka amma in dai ka ba mai gona kuɗi ka an shi gona haya ba ruwan wani takarda kawai dai shi mai gona ai shi ya san wanda ya ba ba sai an yi binciken wata takarda ba ni na shekara wajen nawa ina haya in dai haya ni dai ba ni ba taba an san takarda a nata bangaren Hauwa Hassan ta yi nisa a cikin wannan batu na yin takardu ga kadarorinta kuma ta ga amfanin sa tsakanin tudu da sai sayyana da ko yabba da ta dala dala a dalla da takarda na gidan mai gari masa hiddu takarda to in mun ka amsa ina da na mallaka ina da na jingina tudu abinda abin za mu sai mun shaida mu ku cikin dari sai mun iske mai gari To abinda muka takardu dan kuri inda takarda ba a gardam takarda kun san ba ta bari matsala amma inda ba takarda akwai matsala. Salifu Mamman shine mai garin Kalgon Warau ya ce an samu ci gaba sosai a fannin yin takardu ga matan. Mataki da aka ɗauka takarda akai takarda da lokaci kaza zuwa lokaci kaza mace wanci ta a kaza na wani ko na wanci in kuma kyauta ta tabbata ko kuma ya bata kuma sai a rubuta a yi takarda shi ma. bisa dukkan alamu dai mazaje ko dangin mata a yanzu da wuya su iya cinye wa matan gadansu na filaye ko gonaki saboda wannan tsari. RFI. Madalla an gaida Shamsiya Haruna da wannan rahoto yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Malama Hafsu Muhammad wata shugabar mata da ta yi takardun. Tabbas da kaina cikin gora sannan in uba ya mutu ko uwa sai a ce mace ba ta gado amma yanzu da mun kai wannan kungiya ta asusu to sai mun ka samu wannan ci gaba har muna shiga muna wayin mata kai cikin gari cikin magaruruwa ma muna ba su horo suna ce a to mace tana da haƙi tana da gado an ka baki gadon gona da na harama ga mana yau sai mu sai wuri mu sai gonaki mu sai killeku mu sai hilaye yanzu da mu yi ajiya gwam mu sai kaddara ta hi muna komi tunda yanzu in ki tashi yanzu in kina cewa to bari in ta wurin wancan amma kina da kaddara ki ba mai sana ban zaki murwa asiri amma da matsala an shige ta ga yan da amma yanzu ka iya waye in mun ciri ba mun ci unwani ga muna yau muna da gonaki mun san salon mata mata mai dubara mai cikaru cikaru mata mai bidi haya mai noman tudu mai noman hadama yanzu sannan in za mu buɗa kayan lambu sai mun tai wani wuri mun sau amma yanzu abin mu gida muka sabar abin muna ci da mu da mun huta da rundumi da wani gira ga ido mina na a ce a kai likita ko ko ai maganin gargajiya yanzu ba mu da shi mun ci gaba yanzu kaga ba mu gado sannan za an ka ce mace tana da gado sai ki ce a kai na gode ku tai dangi a ba mu cakin ta kura taki gudana in suka ce su ba mu can daji sai mu ci a'a a ba mu duniya kwaliya ta kai ana shiga cikin halin na kaka na kayi Me ake baku? Yanzu ka ce a baka shingina sai mai gona an yi takarda biyu ta zoma uku mai gari shaida kai da ka bada a baka kai wanda ka amsa a baka. Idan kun siyi waje ya ake yi? In ka sai gona sai an yi takarda. Ni dai na duk an mana takardun gonaki an mana na hilaye muna da su gidan mai gari riƙe guda shaida kai kana da guda shi wanda ka sai wuri gari shi yana da guda ko kenan ka ga yanzu nan an ka kawo mana su mai gari shi da sani akwai yan kwamati masu wannan aikin in za mu sai da gona ko in za mu saye ko in za mu ba da jingina ko in za mu amsa haya sai da wagga shaidawa amma yanzu wannan takarda ko mutum ya garrama sai takarda ba ta karya ko shekara dubun da ba ta sai an yi duga ta ga hili tun lokacin wani ga takarda take kuma ga shaida yanzu dai mata kuna da 'yancin mallakar waje kenan wallahi muna da shi yanzu sai kuma amma a ƙara jan hankali kuma muna ƙara ƙara waye mana kai mu ƙara ci gaba da samun a bar mana mu a samu kawa cikin wanga meri da muka shiga kawa cikin taron gara akai aka to a zanki dama da mata in ana dama da su duk abin da an nan iya kwanta kuma abin da za a yi kuma sai an ci gaba. Wakar matan soga kenan daga Nijar na fatan masu sauraro kun nishadantu. Yanzu kuma sai tattaunawa ta da Sha'ibu Dan Hajju na kwamitin kula da takardu na garin Kalgon Warau na yankin Tsibiri. in gado na yi in sayi ne ki in haya aka baki kina zakkowa ke yi takarda saboda an haɗa miki mahimmancin takardun takardun nan su ne ka kawo rage rikici tsakanin makwabci da makwabci ko kuma dan gado da dan gado kenan matan yanzu dukan su kowace gonar ta ambata takarda ta detention ga wurin dindindin nake ne ko kya mutu sai zaɓi magadan su iko da shi e shi yasa da dukkan matan garin mu wadda duka adda wuri ta gona ko ta hadama tana da detention miyar ɗin ta takardar mallaka wuri akalla ya zuwa yanzu mata nawa aka samu da suka yi takardun mace mace da yawar ta mallake takardar mallaka wuri sun kai ga ɗari kuma da bayan sun kuma suna yi na kankansu tabban mata suna da yancin sai wuri kuma suna da yancin su mallaki wuraren su yanzu kenan za su iya da kadarorinsu. Eh to ai ka san tabbas duk wanda ya mallaki wuri ko kuma ya mallaki abu abu dai zan mallaka kana tana yawan matsala ta kawo ka ka da shi. To mataki dai na farko wanda mace ta yi ta sayi wuri in kasance ta